الشيطان الرجيم بسم الله قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه

الله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة فلا يأكلان الطعام انظر كيف نبين ولا يأكل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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis 22 ga watan ramadan hijira ta 1439 ya dace da bakwai ga watan shida shekara ta sha 2018 muna farkon suratul isra'i kuma za mu ci gaba daga aya ta biyu insha Allah ta'ala karatunmu na yau Allah Ta baraka wa ta'ala yana ba mu misalin ukubar da ya yi ma waɗanda suka yi watsi da littafinsa Allah Ta baraka wa ta'ala ya yi ma wata jama'a ukuba saboda sun yi watsi da littafin da ya ba su don haka ta'ala Allah ta’ala. آتينا موسى الكتاب الله سبحانه وتعالى يتي من بام النبي موسى عليه السلام لتافي وجعلناه هدى لبني إسرائيل kuma mun sanya wannan littafin da muka ba mu annabi Musa alaihi salam ya zama shiriya ga banu Isra'il abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu Allah tattakhidhu min duni wakila bi Allah tattakhizu min duni wakila kada ku riƙi wani a matsayin mai lamuntar al'amuranku koma bayana idan aka ce alwakil ya ɗauki fassarori da yawa kamar yadda malaman tafsiri suke cewa sai dai mafi ingancin ma'anar alwakil a nan shine alkafil Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kada ku riƙi wani koma bayana a matsayin mai lamuntar al'amuranku da wa ka dogara kai musulmi ya zama ko da yaushe da Allah kada a samu da wa ka dogara sai a ce na dogara da Amurka ko na dogara da Rasha ko na lala Allah tattakhizu min duni wakila wannan Allah tabaraka ta'ala ya gaya ma banu Isra'il tun lokacin da Allah ya ba su littafin a taura me ake nufi da bi Allah tattakhizu min duni wakila kada a samu kafilun ga al'amuran ku koma bayana kada a samu kuna da wanda kuka dogara da shi sabani na wannan ita ce ka'idar da Allah Ta tabaraka ala ya gaya musu saboda haka yasa asali shi musulmi babu wani abin da ke gabansa in ba Allah ba ba ka tsoron kowa sai Allah ba ka fatan samun wani taimako sai daga wurin Allah wannan ne asali abin da ya shafi aqida wanda Allah ya gaya mu banu Isra'il mai Allah madaukaki ya ce ذرية من حملنا مع نوح الإمام الإمام مجاهد هنا cewa wannan kira ne Allah yake musu wato ya zuriyata man hamanna ma'anuhin ya ku zuriyar waɗanda muka ɗauke su a jirgi tare da Nuhu alaihi salam wato ana kiransu kamar ana rarrashin banu Isra'ila tunda mun ba ku littafi ku yi aiki da shi innahu kana abdan shakura lallai annabi annabi Nuhu alaihi salam ya kasance bawa ne mai yawaita godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> wannan yana mana ishara da tunatar wanda Allah maɗaukaki ya banu Isra'il ya musu taimako kashi biyu na farko ya musu taimako zamanin annabi Nuhu alaihi salam a lokacin da aka yi ruwan tufan saboda haka sai Allah ya tseratar da su na biyu fa zamanin annabi Musa alaihi salam Allah ya tseratar da su har yanzu daga ruwa amma an tuna musu ni'ima ta baya <clears throat> ita ce ni'imar ruwan tufan Allah ya sanya su a jirgin annabi Nuhu alaihi salam ba su din ba amma zuriyar wadancan <clears throat> waɗanda aka sanya a jirgin ruwa Muhammadu al-Amin Shankiti yana cewa ya zurriyata man hamalna ma'a Nuhin fa najjaynahum min al ya ku zuriyar waɗanda muka ɗauke su a jirgin ruwan annabi Nuhu alaihi salam muka tseratar da su Allah yana ce musu tashabbahu bi abikum ku ku kamanta halin babanku mana wato kamar Allah yana rarrashin banu Isra'il ku kamanta halin kakan ku din annabi Nuhu alaihi salam innahu kana abdan shakura kakan ku annabi Nuhu alaihi salam ya kasance bawa ne mai yawaita godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala fashkuru ni'amina don haka mu ma kuma ku yi godiya ga ni'imomin mu ba shakka haka ne wato Allah tabaraka wa ta'ala yana tunatar da banu Isra'il saboda akwai akwai fallalar da suke da ita a wajen Allah Allah ya daga zuriyar banu Isra'il ya daraja su saboda haka yasa zaka ga Allah yakan yi misali da su ta wajen waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu albarka a tarihi kamar misali a suratu Maryam aya ta 58 ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min zurriyyati ibrahim wa isra'il kaga saboda darajar zuriyar banu isra'il Allah yakan kirga su a cikin al'umomin da ya ma albarka a tarihi a tarihin zuriyar dan adam gaba daya yana kirgawa da su duk sa'ilin da Allah zai yi magana akan wata zuriyar da Allah ya mata albarka to sai ya yi magana a kan zuriyar banu isra'il sai ya kawo su saboda babu shakka sun samu daraja mai girman gaske a duniya musamman dai kasancewar mafi yawan annabawan Allah an an fitar da su ne daga zuriyar banu isra'il ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina minan annabawan nan daga ina suka fito min zurriyati adam wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min zurriyati ibrahim wa Isra'il wanda shine annabi Yaqub alaihi salam so kaga anan Allah yana tuna musu ni'ima da ya makakanninsu shi yasa yake cewa ya zurriyata man hamalna ma'anuhin huka na abdan shakura ya ku zuriyar waɗanda muka ɗauke su tare da annabi nuhu alaihi salam shi fa kakan nuhu din nan ya kasance bawan Allah ne mai yawan godiya gare shi me zai hana ku yi koyi da kakanku ku zama masu godiya ga ni'imar da Allah madaukake ya muku to amma ba su yi hakan ba sai Allah madaukake ya ba mu labari وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ma'anar qabaina malaman tafsiri suna cewa yana ɗaukan fasara biyu a ce mun ba da labari ya dace da haka saboda haka idan aka ce kabaina akhbarna akhbarna ila bani isra'il mun ba mu bani isra'ila labari abinda dama can mun riga mun rubuta shi a littafi fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini za ku samu damar barna a doron ƙasa karo biyu ne kawai Allah ya ba su labari ya gaya musu haka ya faɗa duk tsaurin kai da suke yi dama ce guda biyu da Allah ya ba su za su yi barna a doron ƙasa wala ta'lunna uluwan kabira kuma za ku samu ɗaukaka ɗaukakan mai girma ba shakka Allah ya riga ya rubuta Allah ya kaddara banu Isra'il ya yi musu kyauta ya ba su wata dama kashi biyu za su yi barna mai yawan gaske lokacin da Allah ya ba su wannan damar ya ba su ɗaukaka ya ba su ilimi ya ba su dukiya ya ba su ƙarfin mulki to za su yi barna mai girman gaske a doron duniya sau biyu a tarihin ɗan adam Allah ya faɗa ya rubuta a littafin asaura yani ya tajabbaruna wa yatagawna wa na ala nas idan suka samu irin wannan dama to za su yi fajirci za su yi mugunta ga duniya dama ce guda biyu da Allah maɗaukaki ya ba su mai Allah tabaraka wa ta'ala yace ce فإذا جاء idan أولاهما na farko ya zo القور damar da Allah ya ba mu Isra'il na ɗaukaka idan wannan damar ta zo karo na farko su bani Isra'ila suka zo suna zalunci saboda Allah ya ba su ƙarfi ya ba su ɗaukaka a duniya saboda haka suna ta mugunta da zalunci ba afna alaikum ibadan lana za mu turo muku wasu bayanmu waɗanda za su yi maganinku Allah yake gaya musu karo na farko na muguntar da banu isra'ila za su yi a doron duniya Allah ya ce wannan karo na farko in ya bayyana in ya zo <clears throat> to za mu turo muku wasu bayanmu uli ba'sin shadidin masu tsananin ƙarfi za mu turo muku wasu bayanmu masu tsananin ƙarfi yani kuwa wa udda wa shadida Allah zai turo wata al'umma mai tsananin ƙarfi waɗanda za su kashe banu Isra'il saboda wannan muguntar da suka yi wato Allah yana maganin mutum da mutum ya dai faɗa mana gashi nan a tarihi Allah ya rubuta su banu Isra'il dama suna da dama kashi biyu ne saboda haka idan suka samu dama ta farko suka yi wannan mugunta to fa ba zai basu ba zai turo musu wasu mutane masu tsananin ƙarfi su khilalad diyar wannan kalmar ta samu fasara har kashi hudu idan aka ce su khilalad diyar waɗannan masu ƙarfi da zamu turo waɗanda za su yi maganin banu isra'il za su rika binciken ƙarƙashin gidaje ya'ani fattashu khilalad diyar za su ringa bincike ana neman banu isra'il kamar yadda ka san ana neman burgu yanda ake maciya ɗera suke binsa suna neman shi a rami haka waɗannan kafirai waɗanda za su yi maganin banu isra'il waɗanda allah zai turo su yi maganinsu haka za su ringa tonon rami ƙarƙashin gida ana neman ina ba yahuda yake ji allah tabaraka wa ta'ala kuma haka ne in ka dubi tarihi kaga irin kisan da ake ma yahudawa za ka ga wurin da ba a tsammanin za a nemi mutum sai an leƙa saboda neman ba Yahudi don a kashe saboda tsananin bakin jininsa wannan hikimar Allah ne saboda muguntarsu kamar yadda Allah baraka wa ta'ala ya faɗa idan sun samu dama suna da mugunta to shi ko Allah tabaraka wa ta'ala alƙawarinsa ne idan mutum ya zama halinsa mugunta to Allah zai turo wanda ya fi shi mugunta ya yi maganinsa <clears throat> saboda haka waɗannan waɗanda za mu turo su yi maganinku fajasu khilalad diyar za su rinka binciken ƙarƙashin gidaje shine fajasu idan aka ce fajasu khilalad diyar wannan fasara ita ce mafi inganci za su rika bincike ƙarƙashin gidaje ina banu isra'ila suke don a kashe wa kana wa'dan maf'ula Allah madaukake yace kuma ya kasance alƙawari ne wanda Allah ya riga ya hukunta shi sai ya auku ba makawa zai auku kuma ya auku din kamar yadda malaman tafsiri suka bayani idan ka duba littafin tafsiri game da waɗannan ayoyin za ka tabbatar da malaman tarihi malaman tafsiri sun tabbatar abin ya riga ya auku to amma shin suwaye waɗanda Allah ya turo suka yi maganin banu Isra'ila dinnan tunda abin ya auku nan na inda labari ya bambanta kamar yadda ibnu kasir yake faɗa yace ikhtalafa al-mufassiruna min as-salaf wal khalaf fi ha'ula'i al-musallatin alayhi suwaye Allah ya turo suka yi maganin banu Isra'il suwaye na aka samu sabani saboda a tarihi su banu Isra'ila sun sun haɗu da al'umomi da yawa da suka yi musu azaba mai tsananin gaske al'umomi da yawa to kuma ba ma'anar ma ka san suwaye saboda alkawarin Allah ne <clears throat> mun riga mun karanta a suratul araf aya ta 167 Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idh ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab Allah yayi alkawari zai yi ta turo ma banu Isra'il har zuwa tashin kiyama Allah yayi alkawari zai rika turo musu wanda zai gana musu mummunar azaba Allah ya yi alkawari a cikin alkur'ani gashi nan Allah ya yi alkawari ba zai bar banu Isra'ila su zauna lafiya ba a'a duk sa'ilin suke ganin sun samu nutsuwa to sai Allah ya turo wani katon wata katuwar musiba gare su zai ta turo wanda zai gana musu azaba ila yawmil qiyama inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim shi Allah mai sauri na ukuba ne ga wanda ya zamanto ya saba ma umarninsa kuma Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya nemi yafewarsa saboda haka lalle alkawari ne na Allah Allah ya yi alkawari sai ya yi ma Yahudawa azaba tun daga duniya za ka ce me ya faru me yasa aka yi musu wannan alkawari ai farkon karatunmu Allah ya ce latufsidunna fil ardi alfasad barnar bayahudi ta fi na kowane ɗan adam muguntar ba yahudi ta fi tunanin ɗan adam wallahi barnarsu tana da yawa muguntarsu tana da yawa don haka sa in ka duba littafin tafsiri ibn kasir yace bi sababi isyanihim wa mukhalafatihim awamir Allah wa eh, wa shar'ahu wa ikhtiyarihim ala al-mahari saboda suna da saba umarnin Allah saboda ba su bin dokokinsa ba su bin shari'ar Allah maimakon haka ma dabara suke yi wato su yi fada da addinin Allah tabaraka wa ta'ala to babu shakka kamar yadda Allah ya alkawari zai rika turo mai yima banu Isra'ila azaba har zuwa tashin kiyama la yanqatu ila qiyamis sa'a alkawarin Allah ne saboda haka ba zai kare ba ba zai taba karewa ba har zuwa tashin kiyama lokacin da kake gani yahudawa sun samu daula sun samu ɗaukaka ka zauna ka jira Allah ya alkawari sai ya turo wanda kuma zai ƙara gana musu azaba ibn kasir ya bada tarihi yace kai tun zamanin annabi Musa alaihi salam yana da rai tun zamanin annabi Musa alaihi salam yana da rai shi yasa Allah yace mun rubuta mun hukunta a littafi yana littafin a taura su sun sani tun annabi Musa alaihi salam yana da rai ibnu kasir yace baraba alaihim al da sab'a sinin wanda ya fara gana musu ukuba shine annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya buga musu haraji tsawon shekara bakwai wakila ana cewa salasata ashara sada tsawon shekara goma sha uku kasan asali haraji ba a buga shi akan musulmi <clears throat> annabi Musa alaihi salam ya dora haraji akan su saboda ya zama ukuba gare su shi yasa yake cewa wa kana awwalu man daraba al-kharaja saboda ka a tarihi annabi Musa alaihi salam shine wanda ya fara buga haraji akan mutane asali ana sanya haraji ne akan makiya ba akan masoya ba summa kanu fi qahril muluki min al-yunaniyin ibnu kasir yace to sannan aka samu kabilar da ake kiransu girkawa sune al-yunan girkawa suka suka samu iko akan su sarakunansu suka yi ta gana musu azaba saboda suna kusa da su greek kasar girkawa tana kusa da kasar isra'ila aka samu kabila al'umma da ake kira su <clears throat> kashdaniyin aka samu kaldaniyin suna ake kira chaldeans wanda daula ce da ta shahara a zamanin da ta yi ƙarfi a duniya aka dawo ƙarƙashin nasara wanda suka dinga gana musu azaban su ma wa aqdihim minhum aljizya wal haraj wanda nasara su suka fara buga jizya akan su da kuma haraji summa da islam kafin Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya shi nasara akan banu Isra'il alaihi afdalu salatu wassalam fa kanu tahta sagara wa zimmatihi ya zamanto suna karkashin kaskanci da'iman a tarihi hatta zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka dubi tarihi malamai sun yi magana kamar yadda Allah ya alkawarin na haka ne da za ka dubi tarihin banu Isra'il ka karanta tarihin yahudawa zaka ga yadda Allah ya faɗa haka ya faru Allah ya yi ta turo musu waɗanda suka dinga gana musu azaba saboda miyagun halayensu mutane ne masu mummunar aƙida ibnu kasir ya yi magana kansu a littafin albidayatu wan nihaya littafin tarihi yana mujalla na farko shafin talatin. ya ba da misalin babban wanda aka fi ganin cewa shine wanda ya gana ma yahudawa azaba ba ka masa a tarihi ya bada misali da shi wanda ake tunanin ko shi ne Allah yake magana a kansa a wannan aya ta biyar ta suratul isra wanda ake ce masa buktu nassar buktu nassar daga cikin al'umomin da suka yi azaba ga banu isra'il babu kamarsa buktu nassar yana daga cikin eh, eh, al'umma da ake kiransu alkaldaniyin <clears throat> wato chaldeans waɗanda suke da daula daular da ake kiranta daular babila wanda da turanci suna kiransa babylon wannan daula ce wanda ta yi ƙarfi a zamanin jahiliya can kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wato kafin ma bayyanar annabi isa alaihi salam da shekara ɗari biyar kafin ma bayyanar annabi isa alaihi salam da shekaru da sun kai ɗari biyar ibn kasir da ya ba da misalin al'ummomin da suka yi azaba ga banu Isra'il sai ya ce to malaman tarihi da malaman tafsiri suna ganin buktu nassar daga cikin waɗanda suka gana ma banu Isra'ila azaba babu kamarsa wannan dalilin yasa zaka ga akasarin malaman tafsiri suna sanya sunan shi akan cewa shi ne wanda Allah tabaraka ta'ala yake nufi da wannan aya ta biyar fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sun shadidin fajaso khilal diyar buktu nassar ya gana ma yahudawa azaba mai tsanani shine ibn kasir yace haza huwa sahihul mashhur inda ahli siyar wa tawarikh wal akhbar wanda shine labarin da yafi inganta a wajen masana tarihi masana tarihi abinda suke fada wato babu wanda ya tsananta ukuba ga banu isra'il kamar wannan sarki da ake kiransa buktu nassar wanda daularsa tana tsakanin iraq da turkiya kasan yadda duniya take da ba haka take a yanzu ba yanzu kaga akwai daular turkiya akwai daular iraki amma a zamanin da daula ɗaya ne waɗannan kasashen a wancan zamanin su ta haɗe wato ƙasar Turkiyya da kudu maso gabas da ainihin ƙasar Turkiyya. wanda in ka duba littafin tarihi na ibn al-asir al-kamil fi tarikh a mujallar na farko shafi na 228 yayi magana akan shi ma kamar yadda ibn kasir yake cewa akasarin malaman tafsiri suna tabbatar da cewa buktu nassar shine wanda ya fi gana mai yahudawa azaba <clears throat> ibn asir ya ba da labari <clears throat> game da wannan sarkin tafiyar da ya yi zuwa ga banu isra'il fi hududi am kamsu mi'ati amin qabla al-milad taqriban yace <clears throat> lokacin da wannan sarki ya gana ma yahudawa azaba kamar shekara ɗari biyar ne kafin haihuwar annabi isa alaihi salam zai kai shekara ɗari biyar da tamanin da shida kaga ya kusan shekara ɗari shida kafin a haifi annabi isa alaihi salam kun ga abin ya daɗe saboda haka allah yana bamu labarin alƙawarin da ya yi da hukuncin da ya ma Yahudawa wanda ya sanya a littafin attaura yana na a ciki <clears throat> shi wannan sarki a gara maliku babil ala filistin ya kawo hari ma ƙasar banu isra'il lokacin suna yankin filistin sun madammara daulata ya murƙushe wannan daula ibn al-asir yace wa asara adadan kabiran min al-yahudi النساء والأطفال ليكونوا عبيدا لأهل بابل saboda haka ya kama Yahudawa adadin mai yawan gaske mata da yara waɗanda aka mai da su sun zama bayi a ainihin daularsa daular Babila mutanen Babila shine daular Kaldaniyin wanda kamar yadda muka ce daula ce take tsakanin Iraq da Turkiya a wancan lokacin daula ce mai girman gaske amma yanzu babu ita saboda canjin yanayi na duniya a wancan lokaci da wannan sarkin ya taho ƙasar yahudawa ya yaƙe su ya kama mata da yara wanda ake cewa adadinsu ya kai tis'una alfiflin yara sun kai dubu tis'in kaga abin da ya rage ma dubu ɗari dubu goma ne kawai dubu tis'in yara da aka kama fursunoni yaran yahudawa waɗanda aka kai kawai su yi bauta kaga wannan ai wulakanci ne mai tsananin gaske kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wanda kuma yana nan a rubuce a tarihi mun yi magana akan sa a tafsirin suratul a'raf ana ce mar babylonian captivity babylonian captivity kamun <clears throat> fursunan yaki mafi muni a tarihi in ka dubi wannan tarihin zaka gani shi wannan sarkin ne ya musu saboda haka ya kona ya tara littafan yahudawa gaba ɗaya su ya kona daga zamanin babu sauran littafin Attaura rubutacce ingantacce saboda wannan sarkin ya kona shi shi yasa ake cewa daga lokacin na isnadi ya kare ma littafin yahudu littafin Attaura. taura in ka duba littafin Ibn taymiya al-jawab sahih liman baddala din al-masih a mujallal nabi shafin 396 yayi magana akan tarihin lalacewar littafin attaura dalilin salwantar wannan littafin shine dalilin zuwan wannan sarkin yankin wato yahudawa ta'adin da ya musu da sa aka kona littafai kuma ibnu kasir kamar yadda muka ce ya inganta fahimtar cewa shi wannan sarki buktu nasar shine wanda Allah tabaraka ta'ala yake misali da shi saboda shine a tarihi wanda ya fara gallaza ma yahudawa ya fara tsananta azaba a kansu sannan akwai hadisi da aka samu daga sa'id ibn musayyib wanda tabi'i ne wanda yake tabbatar da hakan sai ibn kasir yake wa hadha huwa al-mashhur wa annahu qatala ashrafahum wa ulama'ahum shi wannan sarkin ya kashe manyan yahudawa ya kashe malaman yahudawa hatta innahu lam yabqa man yahfazu tawrat sai da aka rasa wanda ke da iya wato eh, haddar littafin a taura wa aka zama ahu khalqan minhum asara min abna'il anbiya wa ghairihim ya kama fursunoni da yawa hatta yaran annabawa daga cikin su sai da aka kama fursunoni saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar da wannan alkawari wanda ya yi shi wato na cewar zai turo wanda zai tsananta musu azaba me Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a gaba kuma summa raddadna lakum al-karrata Allah yake to za mu sake maida muku wata damar kuma saboda alƙawarin dama kashi biyu ne idan alkawarin farko ya tabbata lokacin da Allah zai ba ku ƙarfi Allah zai ba ku ƙarfi da dukiya to ba za ku yi amfani da wannan ƙarfi ta wajen neman lahira ba za ku ringa cutar da bayan Allah saboda haka Allah zai turo waɗanda za su yi maganin ku kaga alkawari na farko kenan sai yace summa radadna lakum alkarata za mu sake maida muku dama in Allah subhanahu wataala za mu sake mayar muku da wata dama wato Allah zai sake ba ma Yahudawa ɗaukaka wannan rahama ce ta Allah tabaraka wa ta'ala zai sake ba su iko ya ba su mulki ya ba su ƙarfi to akwai malaman da suke ganin cewa wannan ya riga ya auku suna cewa ya riga ya auku idan kana duba littafin tafsiri zaka gani sai ana misali da wato bayanin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a cikin suratul bakara aya ta 250 Allah ya ba da labari lokacin da wani sarki da ake kiransa Jalut ya yaƙi banu Isra'il, Allah ya kaddara daidai lokacin annabi Dawud yana saurayi, saboda ka a wannan lokaci da aka tafi yaƙi, Allah ya ba mu labari, fahazamuhum bi iznillah. ya zama banu Isra'ila suka yi nasara, suka tarwata wato sojojin Jalut. وقتل qatala Dawud Jaluta annabi عليه السلام salam ya kashe Jalut to ana cewa wannan lokacin annabi Dawud alaihi salam shine damar da Allah ya mayar ma Yahudawa saboda zamanin annabi Dawud ya gwada mulki mulki na adalci bayan ya tafi ɗansa annabi Suleiman ya yi mulki wanda ya mulki duniya yana daga cikin ni'imar da Allah ya banu Isra'il don dukkansu suna zuriyar banu Isra'il Allah madaukake ya ce za mu maida muku wata damar kuma kaga ya sake maida musu tunda an turo annabi Dawud an turo annabi Sulaiman wa amdadnakum bi amwalin wa banina za mu za mu muku za mu nindinka muku dukiya mu ba ku yara waje annakum aksara nafira musa ku ne kuka fi yawan jama'a a duniya kada wancan ya riga ya auku amma abinda annan Allah tabaraka ta'ala ya faɗa na alkawarin cewa ba zai fasa turo mai azaba ga banu Isra'ila ba ya nuna cewar wannan yana ci gaba da aukuwa har zuwa tashin kiyama saboda haka in ka duba zaka ga a tarihi ana samun lokacin da Yahudawa suka shiga musiba duk dan adam ba wanda yake ci musiba irin tasu amma bayan wani lokaci sai kaga Allah ya kauda wannan damuwar sai ya ƙara daga su kamar misali a yanzu yanda muke ciki yanzu halin da muke ciki sai kaga kamar ya dace da wannan aya Allah ya maida ma waye dama Allah ya ba ma Yahudawa dama a yanzu haka a yanayin da duniya take ciki a yanzu damar tana gurin Yahudawa yanda Allah tabaraka wata'ala ya faɗa a wannan aya zaka ga yanzu damar ta Yahudawa ce wanda in kaɗan matsa baya kaɗan kai ka san damar ba tasu bace amma yanzu damar tasu ce suwaye suka fi dukiya a duniya kama yi bincike wallahi ka yi bincike za ka taras da manyan masu kuɗin duniya a yau yahudawa ne saboda haka sa suke juya gwamnatin amurka yadda suka ga dama a yau kuma ta wajen ilimi kamar yadda Allah ya faɗa wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aksara nasira zaka dubi manyan kamfanoni da ake ji da su a duniya irin su Oracle zaka samu na bayahude ne in ka dubi kamfani na kwamfuta waɗanda ke yin Dell zaka samu na bayahude ne Facebook na bayahude ne Google na bayahude ne har ka gaba ɗaya ta software zaka samu akasari masana wannan ilimin Yahudawa ne wanda Allah ya riga ya faɗa mana cikin Alkur'ani zai ninninka musu dukiya saboda ƙarfin yahudawa kai kana ganin su kaɗan wallahi saboda ƙarfin su yasa gwamnatin amurka a tafin hannun su take a tafin hannun su take saboda ilimin su da basirarsu da ƙarfin dukiya da kuma makirci shi yasa in ka dubi halin ba yahudi ka dawo alqur'ani sai ka ce wallahi wannan kadai ya isa mu'jiza ga manzon Allah alqur'ani da ya magana akan yahudawa wallahi in ka dubi Bayahudi. ka san waye ba yahude a yau wallahi sai ya kara maka imani da alqur'ani saboda alqur'ani ya faɗi gaskiya abinda alqur'ani ya faɗa shi ke tabbata game da banu isra'il shi yasa zaka ga makiyan yahudawa ba musulmi bane amma tarihin ba ma musulmi makiyansu kafirai ne saboda shi musulmi a zuciyarsa akwai imani akwai tausayi kafiri kuwa idan kiyayya ta shiga zuciyarsa to baya rage mugunta saboda haka yasa akasari waɗanda suke gallaza ma yahudawa zaka samu ba musulmai bane kafirai ne shi yasa a duk duniya a duk duniya a yau baka samun kabila guda da take da tsabar bakin jini irin ta ba yahudi yasa ake cewa akwai antisemitism waɗanda gaba ɗaya a rayuwarsu ba su kaunan su gama ba yahudi a gabansu don tsaban sharrinsa da muguntansa duniya ta sani shi in ka dawo ka dubi alqur'ani kaga Allah ya ce ya tsine musu ya yi fushi da su sai ka dubi halin su ka dubi yadda duniya take sai ka ce Allah ya yi gaskiya wallahi dole sai ka ce sadaka Allah Allah ya gaskiya saboda Allah bai taɓa faɗin magana a cikin alqur'ani sannan maganar na ta canza ba shi a kullun Allah yake umarni gare mu duk ibada mu rika roƙonsa kada mu yi hali irin na yahudu duk fatiha in kana karantawa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin me yasa Allah yake yayi fushi da su me yasa Allah tabaraka wata'ala yace waɗannan yayi fushi da su saboda miyagun halayensu saboda haka Allah ya wannan alkawari to amma Allah ya ba su dama kasan shi Allah tabaraka wata'ala yana da rahama saboda haka ya dai alƙawari za su samu ƙarfi a duniya karo biyu kana iya cewa yanzu muna karo na biyu din saboda haka idan dama ta zo zai ba su dama su zama suna da ɗaukaka suna da faɗa aji sai abin da suka ga dama za a yi saboda haka yasa kaga duk abin da ke faruwa a duniya a yau tsarin yahudawa ne yanda suka ga dama suke yi sun riga sun yi dabarar ka cancana musulmai saboda haka kan musulmi ya riga ya rabu idan ma akwai barazanar da ake gani za a samu ta gefen musulmai ba zai samu ba an riga an gutsutsura ku saboda ka kuya kuma kuna faɗa da juna yaushe za ku fuskance su ya riga sun yi wannan tsari to Allah ya ce idan ya sake mai da daman nan gare su in ahsantum ahsantum li anfusikum in ahsantum ahsantum li anfusikum Allah madaukake ce idan muka sake ba ku dama muka ba ku dukiya da ilimi da ƙarfin mulki to idan kun kyautata ahsantum li anfusikum kun kyautata ma ku ne wa in asa'tum falaha idan kun munana to kun dai ma rayukan rayukanku ne shi Allah ba shi da riba akan abin da kuke aikatawa fa'iza ja a wa'adul akhirati amma idan alkawarin ƙarshe ya zo ashe kenan akwai lokacin da daular yahudu za ta ƙare Allah ya mana alkawari a cikin alkur'ani fa'iza ja a wa'adul akhira idan alkawarin ƙarshe ya zo Allah maɗaukaki ya ce liya su wujuhakum fuskokinku za su yi muni fuskar ba za ta ji daɗin ganin abin da za ku gani ba za ku yi bakin ciki ya'ani ta hazan wujuhakum bi anwa'il azabi wal qatl za ku yi takaici na irin nau'in azaban da Allah zai turo muku da kisa da zai same ku wal yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marra masu ƙarfi za su shiga masallaci kamar yadda suka shige shi a wancan karo na farko wal yutabbiru ma tadbira kuma za su hallaka duk abinda suka samu dama a kansa shine ma alau abinda suka samu dama a kansa to makiyanku za su tabbata sun hallaka shi tadbiran iyakar halakawa saboda haka Allah ya tabbatar akwai wani alkawari karo na biyu wanda zai zo ga Yahudu wannan karon ba zai musu daɗi ba to akwai malaman da ke hangen kuma wannan karo ya zo saboda zamanin Hitler dan Hitler ya musu kisan da a tarihi ba ma irinsa babu ma irin kisan da aka yi ma banu Isra'il a tarihi irin na Hitler wanda ake cewa sai da ya kashe kashi saba'in na Yahudawa talatin kawai ya bari kashi saba'in a duniya na Bayahudi Hitler sai da ya gama da shi musamman ya mayar da kisan Bayahudi wato abin sha'awa ya zamanto yanda kasan in kaga mutanen ƙauye da sun ga kare ne ake sai duka ko to wallahi haka ba yahudi ya zama a duniya hitler ya dinga kashe su shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce liya su'u juhakum lalle fuskokin ku za su za su samu bacin rai shine wato tahzan za su yi bakin ciki na irin abin da za ku gani na azabar Allah to wannan ba wai ya tsaya bane Allah ya riga ya alƙawari kafin hitila an yi manya masu ƙarfi da yawa waɗanda sun gallaza mu bani Isra'ila azaba hatta daga cikin sarakunan daula ta farisa yankin iran a tarihi an samu sarakunan da sun gana musu azaba a tarihi in ka bude littafin tarihi za ka ga misalai da dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa alkawarin Allah bai kare ba kamar yadda ya faɗa a suratul a'raf ba za a bar kisan su ba har zuwa tashin kiyama Allah ya faɗi wannan saboda haka na ƙarshen wanda zai yi kisan yahudawa shine annabi isa alaihi salam wanda aikinsa kenan wanda ya tabbata a sunnar manzon Allah saboda haka su ma sun sani yana ma rubuce a littafin shi yasa Allah tabaraka wataala ce wa qabaila fil kitabi yana da a littafin nasu sun sani suna kiran shi al malhamatul kubra al malhamatul kubra fi akhir zaman babban gumurzu da za a yi tsakanin banu isra'ila da makiyarsu sun sani saboda ka su suna ganin wai akwai wani wanda za a samu nan gaba wani bayahude jarumi wanda zai kwato su daga hannun makiya wanda manzo Allah ya tabbata mana dujal ne shine wanda zai bayyana karshen ƙarshen zamani dama jagoran su ne to dujal din nan suna da labarin zuwansa sun tabbatar yahudawa suna sare yau inda zaka tafi Isra'il saboda akan tafi yawon bude ido kamar yadda kiristoci suke zuwa da sunan ibada ko kai musulmi ne ka tafi ana baka damar shiga saboda su sun ɗauke shi kamar yawon buɗe ido ne ba ibada ba ce su a gurin yahudawa hanyar samun kuɗi ne kawai bare mu musulmai ziyartar masallacin kudu sunnar manzon Allah ne akwai ibada akwai lada ibada ce wanda take da lada hatta zama a gurin shi kansa yana da falala saboda haka musulmi yana da damar tafiya inda zaka tafi inda zaka je ziyara ƙasar isra'ila a yau ɗin nan idan suka haɗa ka da jagora wanda zai kai ka wuraren tarihi za ka ga yana zai maka bayani zai kai ka filin da za a yi gumurzu na ƙarshe su ne da kansu sun sani kuma ka yi bincike ka je duk wanda ya tafi ƙasar isra'ila a matsayin ya tafi yawon buɗe ido to za a haɗa shi da wanda guide guide ɗin nan shi zai rika kai ka wuraren tarihi muhimmai a isra'il to zai kai ka wannan filin zai ce kaga wannan fili nan ne za a yi gumurzu na ƙarshe tsakaninmu da makiya kuma manzo Allah ya tabbatar mana waye shugaban Yahudawa a wannan lokaci da za a yi gumurzu na ƙarshe shine dujal waye jagoran musulmai shine annabi Isa alaihi salam sun tabbatar da haka mun tabbatar da haka saboda haka Allah ya tabbatar wato rigimar da za ta rika samun yahudu ba ta kare ba har zuwa tashin kiyama akwai hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam annan mun sha karanta su misali akwai hadisin sayyidina abubakar as-siddiq sayyidina abubakar ya ruwaito hadisi game da bayanan dajjal hadisin sayyidina abubakar as-siddiq yana sunan tirmizi kuma hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3398 akwai hadisin anas bin malik wanda ya tabbatar da bayyanar dajjal jama'arsa kuwa banu Isra'il ne manzon Allah ya tabbatar da wannan yana cewa ya khuruju dajjal min yahudiyyati asbahani ma'ahu 70 min al-yahud dujal zai bayyana jama'arsa kusan duk yahudawa ne zaka kirga mutum dubu saba'in duka yahudu ne hadisin yana sahih muslim yana al-musnad al-imam ahmad yana silsilatu sahiha hadisin dubu uku da tamanin sannan akwai hadisin aisha Allah ya kara mata yarda annabi sallallahu alaihi wasallam Ya ce wa annahu ya fi yahudiyyati asbahan babu makawa dajjal zai bayyana ne daga yahudawa zai bayyana daga yahudawa amma cikin ikon Allah ba Israel bane ad-dajjal ba zai fito daga Israel ba zai fito daga Iran zai fito daga Iran don nan ne yankin asbahan wannan garin yana nan har yanzu kuma har yanzu akwai yahudawa a cikin wannan garin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya tabbata mu'jiza har yanzu akwai yahudawa a wannan gari hadisin yana al-musnad al-imam ahmad saboda ka masana hadisi da suke magana akan waɗannan hadisai da suke bayanin zuwan dajjal sun tabbatar da waɗannan hadisai sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misali ibnu hajar a cikin fathul bari yana mujallar da goma sha uku shafi na tisin da biyu yana cewa wa amma mata ya haliku wa man ya idan kana so ka sani yaushe dajjal zai halaka waye zai kashe dajjal sai ce wannan ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi bayani da kansa fa innahu yahliku ba'da zuhurihi ala al-ardi kulliha kafin dajjal ya halaka Allah zai bashi dama ta ƙarshe wanda ita ce damar yahudawa ta ƙarshe duk duniyar nan ba inda dajjal ba zai mallaka ba zai samu nasara akan duniya gaba ɗayanta in ban da garuruwa guda biyu makka da madina makka da madina kadai Allah ba zai mama dajjal nasara a kansu ba amma duk duniya ba inda dajjal ba zai samu nasara a kai ba sun ma yaksidu baital maqdis ya tafi ya tinkari masallacin qudus saboda dama ai shi banu isra'il yahudawa abinda suka fi a duniya shi ne masallaci bayahude ya tsani ka'aba ya tsani masallacin manzon Allah ya tsani masallacin Qudus saboda haka kullum kokarin su shine su rusa wannan masallacin dajjal ya taho Madina bai samu nasara ba ya je Makka ba nasara ya doshi Qudus yana isowa Qudus Allah yana saukar da Annabi Isa alaihi salam to lokacin karyarsa ta kare fa yanzulu Isa fa yaqtuluhu Annabi Isa zai sauko kuma shi zai kashe shi wanda hadisin yana sahihu Muslim ya zo kitabul fitan wa asharat sa'a yani fi zikri nuzul isa alaihi salam wa qatlihi hadisi na 2937 akwai hadisin annawas bin sam'an wanda manzo Allah yake cewa fa yatlubuhu hatta yudrikahu annabi isa zai yi ta neman dajjal dajjal kuma ya riga ya sani saboda haka gudu yake dan ya san ba abokin fadansa bane da zaran ya samu labarin annabi isa ya zo to hankalinsa zai tashi wanda hadisi ya tabbata narkewa zai rika yi kamar yadda gishiri yake narkewa shi da kansa yana ramewa kafin ya haɗu da bawan Allah saboda haka gudu yake annabi isa kuma ya ce a'a ko da ya kyale shi zai mutu saboda hankalinsa ya riga ya tashi wa ya isa ya yi faɗa da annabin Allah ko da ya kyale dajjal dajjal zai mutu amma annabi isa zai ce a ba zan kyale ka ba ai alkawari ne sai na kashe ka alkawari ne alkawarin Allah ne saboda haka za su gamu a Filistin an ce wani guri da ake kiransa babu luddin wanda hadisin yana sahihu ibn hibban hadisi na dubu shida da ɗari takwas da goma sha uku wato har wurin ma da za su haɗu manzon Allah ya gaya mana kuma cikin ikon Allah wannan garin yana nan har yanzu manzo Allah ya ce a kofar wannan garin za a kashe dajjal garin yana nan a Filistin Falastinawa sun sani Yahudawa ma sun sani saboda ka tarihi ne wanda ya tabbata a littafai masu tsarki Allah ya yi magana sa a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi kuma Yahudawa suna sane <clears throat> kamar yadda ya faɗa mana wannan wannan karatu da muke wa qabaina mun riga mun hukunta kuma Allah ya sa a littafin su sun sani Allah ya ya sanar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi magana akan hadisin eh, akwai hadisin Abu Hurairah ya ruwaito yana sahihu Muslim na kitabu kitabul fitan wa asharat as-sa'a yana al-musnad al-imam Ahmad manzo Allah yace la taqumu sa'a hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda sa'ar karshe ba za ta tsaya ba sai musulmai sun yi yaki da yahudawa za a gwabza za a kara manzo Allah bai ce larabawa da yahudawa ba musulmai da yahudawa saboda haka wannan faɗa ba ta ƙabilanci ba ne faɗa ce ta addini manzon Allah ya ce sa'ar ƙarshe ba za ta tsaya ba sai an kai lokacin da aka samu musulmai sun yi yaƙi da yahudawa fa musulmi na Allah zai ba wa musulmai nasara su rika kashe yahudawa hatta yaqtabi al yahudi min wara'il hajar wa shajar sai ta kai gaba yahude yana zuwa ya kuya a bayan bishiya ko a bayan wani dutse wannan dutsen yana cewa ya muslim ya abdallah ya kai musulmi ya kai bawan Allah haza yahudiyun kalfi ga ba yahudi a bayana manzo Allah yace za a kai ga wannan zamani sai ya zo kaga idan aka ce ma bishiya ma tana magana ta ce gashi nan ku zo ku zo ga inda ya buya dutse ma zai yi magana me yake gwada maka wato al'amarin ƙarshe ya zo gaba yahudi saboda ka daularsa ta ƙari babu kuma wani lokaci da Allah ya sake ba su dama su samu ɗaukaka a duniya wannan shine ƙarshe na alkawari wanda shine yafi dacewa da fassarar wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulu al-masjid kama dakhaluhu awwala marra wa liyutabbiru ma alaw tadbira wanda ya fi kama da hadisin Abu Hurairah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito in ka duba littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Igasatul Lahfan Igasatul Lahfan min mafayid ash-shaytan yana juz'i na biyu shafin 338 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi maganganu game da zuwan Dajjal da saukowar Annabi Isa alaihi salam wal muslimuna yantaziruna nuzul al-Masih ibn Maryam min as-sama' ibn qayyim al-Jawziyya ya ce wannan abin duk duniya an sani duk duniya an sani musulmai sun sani nasara sun sani yahudawa ma sun sani don haka wanda ma ke musanta saukowar annabi isa alaihi salam yana aikin banza ne musulmai sun sani yahudu sun sani nasara sun sani saboda haka yasa zaka ji nasara kirista yana ce maka yesu zai dawo ko baka je yana faɗi Allah ya riga ya rubuta a littafin su bala'in da zai samu banu Isra'ila na ƙarshe bai zo ba annabi Isa alaihi salam sai ya dawo saboda in akwai wanda suka yi wa mugunta to akwai annabi Isa alaihi salam a ciki annabi Isa yana cikin waɗanda banu Isra'ila sun mar mugunta kuma Allah bai yadda annabi Isa alaihi salam duniya ta tashi ba sai ya dawo Allah bai yadda ba saboda haka nasara sun sani yahudawan ma kuma sun sani inda za ka haɗu da malamin yahudu ka tambaye shi shin kana ganin akwai wanda zai zo nan gaba za a yi wani faɗa tsaka ba za su ce maka annabi isa ba don ba su yarda da shi ba saboda muguntan da suka yi taimar da sun yarda da annabi isa da sun shiga addinin kiristanci ba su yarda ba su suka yi ta kulle kulle har ma a hallaka annabi isa alaihi salam saboda haka in ka tambayi ba yahudi ka yarda za a yi wani faɗa nan gaba tsakanin ku da mabiya wasu addinai zai ce ba shakka akwai za a yi yaushe ne zai gaya maka akwai wani shugabanmu bai zo ba sai ya zo waye shugaban nasu ibn al-qayyim jawziya ya ce ad-dajjal wanda manzon Allah ya mana bayani saboda haka eh, eh, al-muslimuna yantaziruna nuzul al-masih isa ibn maryam min as-sama'i likasr as-salib wa qatl al-khinzir wa qatl a'da'ihi min al-yahud me zai kawo annabi isa alaihi salam annabi isa alaihi salam zai taho dan karya gikiya shine cross da kisan aladu wa katli a'da'ihi eh, min al-yahudi da kisan waɗannan yahudawa yana daga ainihin aikin da Allah madaukaki zai turo shi akai wa ubadahu min nasara haka nan ma nasara waɗanda suka bauta mishi annabi isa alaihi salam zai yaƙe su wannan ya zo cikin bayanin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine karshen al'amarin yahudu akwai hadisin ubayyu bin ka'ab wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sa yake cewa bashir hazihi al'umma kayi ma wannan al'umma albishir bisana'i war rif'a za ta samu ɗaukaka za ta samu ƙasaita waddini za ta samu kafuwar addini wan nasiri da taimakon Allah wa tamkini fil ardi za ta samu ƙarfi a doron duniya wato bayan tafiyar bayan zamanin dajjal saukar annabi isa alaihi salam manzo Allah ya ce duk duniya babu addinin da zai yi karfi irin addinin musulunci saboda haka nasarar ta karshe tana tabbata ne ga masu imani wanda shine abin da Allah yake ta faɗa mana a cikin alkur'ani aƙiba ta ƙwarai tana ga masu kiyaye dokokin Allah ƙarshen al'amari na duniya yana ga musulmi hadisin yana sahih jami'i sagir حديث لا دبو بيو دا دا بيار دا صحيح الترجيب حديث نا شرين دا أكو الله تبارك وتعالى يتي ميني عسى ربكم أن يرحمكم وإن أبنا أبناء وتعالى بأن مبلغاتنا حسيرا عسى ربكم أن يرحمكم ana tsammani Allah mahalicinku zai muku rahama ka duba eh, rahamar Allah ta baraka wa ta'ala duk da halaye na banu Isra'ila yayi alkawari zai musu rahama domin idan aka ce asa rabbukum al-imam tabari yace asa min Allah wajibun idan ka ji Allah ya ce asa to dole abin zai auku asa rabbukum an yarhamakum lallai Allah mahalicinku zai yi ta muku rahama saboda haka za a yi ta musu kyauta maimakon lahira kyautar su a duniya ce saboda haka zai ta ba su rahama zai ba su ilimi ya ba su dukiya ya ba su ɗaukaka ya ba su basira Allah zai ta musu wa fa'ala zalika bihim kuma Allah yana kai saboda duk ilimin da ka sani in dai na duniya ne wallahi in ka bi shi da kyau sai ka samu ba yahudi na cikin shi Allah ya musu basira Allah ya musu wato dukiya Allah ya ba su ilimi saboda haka Allah ya ce lallai zai musu rahama a wannan duniya saboda wancan alkawari da yayi sai yace wa in uttum udna amma duk sa'ilin da kuka dawo ga mugunta to mu ma za mu dawo da turo wanda zai yi maganin ku wannan shine alkawarin Allah wa in uttum udna in kun dawo ga mugunta za mu dawo da turo wanda zai yi maganin ku waje Allah jahannama lil kafirin hasira kuma mun sanya jahannama ta zama shimfiɗa ga kafirai nan duniyar Allah ba zai baku ku huta ba tunda mugunta za ku yi a lahira fa jahannama tana jiran ku Allah ka tsare mu to wannan duka Allah madaukake yana magana ne akan misalin wanda yake aiki da littafin da ya bashi su waye suka ki aiki da littafin su sune banu Isra'il saboda haka sai Allah ya dawo magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan magana ta shafi mu mabiyansa mai Allah madaukaki ya ce. wannan shine ta'qib ga al'amarin banu Isra'il lil muslimin mu koma farkon karatu da muka yi mun ce abin da wannan waɗannan ayoyi suke karantar da mu shine Allah yana misalin waɗanda suka yi watsi da littafinsa ukubar da Allah yake ma waɗanda suka yi watsi da littafin da ya ba su kaga ya fara gaya mana tarihi yace ya ba mu annabi Musa littafi ko wani littafi at-taura wannan duk shimfiɗa ne saboda mu musulmai wato ana gaya mana abin da ya faru a baya waɗanda suka yi wasa da littafin da Allah ya ba su ga fasa kamakonsu to sannan sai aka dawo magana a kanmu inna hazal qur'an kun ga wannan alqur'ani me yasa ake mana magana akan alqur'ani saboda mu yi ma Allah godiya saboda mu yi riko da alqur'ani da kyau kada mu yi watsi da dokokin Allah kamar yadda yahudu suka yi don sakamakon za ta zama iri guda sakamakon zai zama iri guda Allah ka tsare mu saboda yi yasa malamai suke cewa a duk alqur'ani a duk surorin alqur'ani babu surar da ta yi magana akan alqur'ani kamar suratul isra'i a duk littafin alqur'ani babu wata sura da ta yi bayanin darajar alqur'ani kamar suratul isra'i saboda Allah ya maimaita kalman alqur'ani sau goma sha ɗaya a cikin suran sau goma sha ɗaya da farko wato tarkizi na ƙimar alqur'ani shine darasin wannan sura saboda haka yasa kafin ma Allah ya yi magana akan darajar alqur'ani sai ya fara magana akan littafin da ya fi girma bayan alqur'ani shine at-taura ya ba mu annabi Musa littafi kun ga wannan duk shimfiɗa ne akan zamu gaya muku darajar alqur'ani mun ba ma annabi Musa littafin at-taura kaza kaza ga abin da ya faru mabiyan annabi Musa ga yadda al'amari ya kare tsakanin mu da ku sai Allah ya ce to inna hazal qur'an kun ga wannan alqur'anin ba a hada shi da wani littafi darajarsa ta dara kowane littafi da ka sani ya hade lillati ya aqwam littafi ne wanda ke shiryarwa ga hali da yafi zama daidai duk wani abu da kake nema na kware in ka dubi za zaka samu wa yubashshiru muminina kuma littafi ne da ke albishir ga masu imani alladhina ya'maluna salihati waɗanda suka yi ayyuka ingantattu anna lahum ajran kabira lalle fa suna da lada mai girma wannan ke tabbatar da girman alqur'ani a wannan sura lallai alqur'ani Allah ya ba su shaidan cewa shiriya ce shiriya ta zo da ma'ana kashi hudu a littafin alkur'ani idan kada samun kalmomi na alhidaya za ka ga suna da ma'ana kashi biyu kamar yadda ibn qayyim jauziya ya yi magana a kai a littafin kitabul fawaid yana juz'i na biyu shafin 271 alhidayatu arba'atu anwa me ake nufi da shiriya idan kana duba alkur'ani za ka rika ganin kalmar shiriya shiriya shiriya shiriya tana da ma'ana hudu na'am zaka iya samu ma'anar su haka amma inda zaka tara ma'anonin zaka samu didde ba su wuce akan abu hudu bane wanda shine abin da masana suke magana akai kamar misali al-Imam al wanda yana cikin manyan masana al-Qur'ani a zamanin da yana da tafsirin sa shi ma yayi magana akai wanda al-Imam safarini ya sanya a littafin Jizabul Albab yana juz'i na farko shafi na 30 saboda haka al-hidaya shiriya ma'anar shiriya da ta zo a cikin alkur'ani ba ta wuce abubuwa guda hudu na farko Allah tabaraka wa ta'ala da ya baka dama damar da Allah ya baka shiriya ce wannan bayaninsa ya zo a cikin alkur'ani me dama da ake faɗa kaga Allah ya baka ido ya baka hannu ya baka kafa ai dama ce da ido zaka iya ganin abin da zai shiryar da kai da hannu zaka iya ɗaukar abin da zai shiryar da kai da kafafunka zaka iya zuwa gurin da zaka samu shiryar Allah saboda haka waɗannan damammaki da Allah ya baka na gani da, da, da, da iya aikata abu shi kansa shiriya ne shi kansa shiriya ne yana daga cikin ma'anar alhidaya da ta zo a cikin alkur'ani na biyu fa ma'anar alhidaya na biyu yanda ya zo a cikin alkur'ani shine ilhama da Allah ya ma ɗan adam ilhama ta zuciya shine a zuciyar kowane ɗan adam Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mar yanda zai gane daidai ya gane abin da ba daidai ba idan mutum ya zauna yana tunani shi kansa ya san wannan abu ba kyau wannan abu yana da kyau ko da ba a gaya mar ba kyau ba wannan ya zo karkashin faffaran inda Allah yake cewa hadainahu najdaini hadainahu mun shirya da dan adam ta farki biyu hadainahu najdain wani irin shiriya shiriya ce ta zuciya wanda zuciya tana gaya maka abin da ya dace da abin da bai dace ba wanda ya dace da kuma da aya ta goma sha bakwai ta suratu fusilat wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda samudawa mun shirye su amma sun fifita makanta akan shiriya wani irin shiriya Allah ya basu shiriya ce ta zuciya kafiri shi kansa a zuciyarsa ya san daidai ya san abin da bai dace ba sai shiriya ta uku wato ita ce littafin Allah kaga shiriya ta farko damar da Allah ya baka a rayuwarka shiriya ta biyu ilhama da Allah yake sama a zuciya ka iya gane daidai sannan shiriya ta uku littafin da Allah ya saukar idan Allah ya ce alhidaya alqur'ani to yana daukan ma'anar littafin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi kamar misali a suratul sajida aya ta 34 Allah subhanahu 24 Allah madaukake ce waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina yahduna bi amrina yani bi kitabina yahduna bi kitabillahi ta'ala lamma sabaru wa kanu wannan alhidaya din yana nufin littafin Allah sannan inda Allah yake faɗa mana anan inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wanda ya zo cikin suratul isra'i kaga ya nuna cewa littafi da Allah yake saukarwa shiriya na ciki saboda haka in kana riko da littafin da Allah ya saukar zaka samu shiryar Allah tabaraka ta'ala. na hudu wato shine wahayi da ake ma wahayi ma yazo da ma'anar alhidaya misalin sa shine yanda Allah ya jera annabawa a suratul an'am waɗanda suka fito daga zuriyar annabi Ibrahim alaihi salam aya ta 84 sai yace ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukuma, wan <clears throat> fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin sai Allah madaukake ce ulaika allazina hadallahu ulaika allazina hadallahu waɗannan su ne mutanen da Allah ya musu wahayi ya shiryar da su wannan hidaya ce da take banci annabawan Allah amma duk wanda yayi koyi da su shi ma zai samu shiriya saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya ce fa bi hudahu muqtadi sai ka rika koyi da shiriyar annabawan Allah kamar yadda ya zo a ƙarshen suratul wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin don haka yasa shiriya tana ɗaukan ma'anar littafi shiriya takan ɗauki ma'anar wahayi da Allah madaukake yake ma annabawansa sai Allah ta wa ta'ala ya ce wa anna la yu'minuna billah littafin alkur'ani yana karantar da mu saboda in ka koma zaka ga maganar akan alkur'ani ne inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasanan kabira wa anna ci gaba ne da abinda alkur'ani yake alkur'ani yana yi ma <clears throat> waɗanda suka yi imani da Allah waɗanda suke aikin kwarai alkur'ani yana musu alkawari yana musu albishir za su samu lada mai yawa kuma alkur'ani yana tabbatarwa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati wadanda ba sa imani da lahira a akadnahum azaban alima mun yi musu tanadin azaba mai radadi Allah ka tsare mu Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yad'u al-insanu bi sharri du'a wa yad'ul insanu ɗan adam yakan roki sharri du'a'ahu bil khairi kamar yanda yake dagewa ya roki alkhairi yanda dan adam yake roƙon sharri wato yake roƙon alkhairi haka dan adam yake dagewa ya roƙi sharri wa kana al insanu saboda ɗan adam ya kasance mai garaje mai gaggawa kamar a tafsirin adwa'ul bayan malam ya ce akwai fassara biyu da malamai suke ma maganar Allah tabaraka wa ta'ala a me Allah yake nufi da dan adam yana yana kira kira akan sharri irin kiran da yake akan alkhairi yad'ul insanu bi sharri dan adam yana kira masharri du'a'ahu bil khair irin kiran da yake yi ma alkhair me ake nufi sai ce fassara biyu ne na ɗaya. shi dan adam kana yad'u ala nafsihi aw waladihi bil halaki inda bajar min amri idan hankalin mutum ya tashi yakan yi mummunar addu'a ma ransa shi yasa karshen ayan Allah ya ce wa kana al-insanu ajula saboda dan adam ya kasance mai garaje saboda ranka ya a kan ɗanka sai ka ce Allah ya tsine mai ko kuwa saboda mutum ya aikata wani abu ya nemi wani abu bai samu ba ya ce kai ne Allah ma ya ɗauki raina yanzu saboda ransa ya ɓaci bai samu wannan abin ba yana faruwa yana faruwa shi shi yasa Allah a ƙarshen ayan ya ce wa kana al-insanu ajula dan adam ya kasance mai garaje idan ransa ya so abu yanzu to yanzu zai nemi ya samu abin in bai samu ba to yana iya faɗin komi a kai fa ya sai ya ce Allahumma ahlikni ya Allah ka amshi raina ma tunda wannan abun ban samu ba wanda za ka gani hatta mutane da suke rataye kawunansu me yasa saboda garaji ya nemi wani abu bai samu ba shikenan sai ga duniyar ma bata dace da shi ba to kaga ya ya so sharri kamar yanda ake son alkhairi ai bai kamata mutum ya so sharri kamar yanda yake son alkhairi ba shi sharri abin da ya kamata mutum ya yi shine ya nemi tsari a kansa saboda ka ya zama kamar ayan nan ta suratu yunus aya ta goma sha ɗaya kamar tana fassara wannan ayan ne walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra istijalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum da a ce Allah yana gaggauta amsa addu'ar mutane da duniya ta kare da ajalin mutane da yawa mutane da sun mutu da yawa saboda mutane da yawa suna mummunar addu'a sai dai daga baya sai su sai su gane cewa ba daidai bane mutane suna mummunar addu'a Za ka ga mutum saboda yana son wani abu ya yi addu'a Allah ka halaka wani Allah ka kashe wani duk yana faruwa dan adam yana yi saboda wannan lokacin yana da wata bukata shi wannan ya zama mar cikas ya zama masa cikas ya yi yi yanda zai cimma wannan bukatar bai samu ba saboda ka zai ta roƙo Allah ka amshi ran wani ko ko aje ga bokanci aje ga tsafi saboda yadda za a kauda wani duk wannan dalilin sa saboda garaje na dan adam kamar inda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa to abu na biyu inda ake fassara wannan aya an da insana kama yad'u bil khairi fa yas'alu Allah al janna wa salamata nar wa min azabil qabri fassara ta biyu da malamai suke ma wannan ayan wato ɗan adam kamar yadda yake dagewa yana roƙon Allah Allah ka ba mu lafiya Allah ka bamu aljanna Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga azaban kabari Allah ka taimaka mana mu iya amsa tambayoyi kamar yadda mutum yake dagewa ya irin waɗannan addu'o'i na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala yace kazalika qad yad'u bi sharri akan samu ɗan adam kuma yana roƙon Allah amma akan sharri kamar yaya wani zai ringa roƙon Allah yuyassir lahu zina Allah ka sauke min yanda zan yi zina da wani akwai mai irin wannan addu'a bi mafsuqati Allah ya sauwake masa yadda zai yi fasadi au eh, qatl muslim ko yadda zai kashe wani musulmi to kaga nan yanda wani ya dage yana roƙon alkhairi haka wani ya dage sharri yake nema wato Allah ya mana misali ne da irin gaggawan dan adam yanda garajensa yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waje ja'alna al-laila wan nahara وجعلنا الليل والنهار آيتين mun sanya dare da yini su ma ayoyi ne guda biyu masu tabbatar da ikon Allah tabaraka ta'ala dare da yini abubuwan lura ne masu tabbatar mana da cewa akwai Allah ba mahauna ayatan laili mun shafe ayar dare waje alna ayatan nahari mubsira sai muka sanya ayar yini ta zamanto abin gani mu'ujizar dare Allah ya kauda ita wato ikon Allah game da dare Allah ya shafe dare kana kana cikin kana cikin duhu kawai sai kaga gari ya waye Allah ne yake wannan aikin dan ba mu iya yi sai mu shafe duhu sai mu kawo haske kuma mun gaya muku ma hikimar kawo hasken litabtagu fadlan min rabbikum dan ku je neman abinci shi yasa sai aka kawo gari sai ya waye rana ta fito haske ko ina me ake so manomi ya je gona ɗan kasuwa ya je kasuwarsa har mu ma mu taho wajen karatu ko wannan duka saboda neman falala ne min rabbikum shi yasa sai Allah ya kawo yini ɗaya kenan wali ta'lamu adada sinin saboda kusan lissafin shekaru inda ba dare ba yini ba za a iya gane wal hisab ba za a iya gane adadin shekaru da lissafi ba amma sai a ce ai shekara kaza yau wata kaza kwana kaza wa kullu shay'in fasalnahu tafsila kowane abu mun yi bayanin sa daki daki wato komai Allah ya yi bayanin sa daki daki komai akwai hikimar sa shine abin nufi da fasalnahu tafsila idan ka dubi dare me ma'anar dare Allah ya yi bayani saboda ku huta ku yi bacci jiki ya gaji saboda dan adam yana da gazawa me ma'anar yini an kawo haske dan ka je ka nemi abinci kaga komai akwai bayanin sa na hikimar Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya ma dan adam sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qalla insanu nazarna qadahu bi kullu insanin alzamnahu ta'irahu kowane dan adam mun rataya masa aikinsa fa'iruhu amalu shi ne abin da galibin malaman tafsiri suke fassarawa kowane dan adam mun rataya masa aikinsa fi unuqihi a wuyansa wa nukhriju lahu yawmal qiyama za mu fitar masa da wannan littafin na aikinsa a ranar kiyama kitaban zai taras da littafi yalqahu manshura zai taras da littafi a warware akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fa yunsharu alaihi tis'atan wa tis'una sijilla tis'atan wa tis'ina sijilla za a warware ma dan adam takardan aikinsa ɗari ba ɗaya kullu sijillin maddal basar kowane kowace takarda iyakar ganin ka tsawanta kaga kenan za a warware takarda gaban dan adam na aiki hadisin yana sayyid jami'i sayyid hadisi na 1776 mai Allah madaukaki yake cewa iqra'at Ikra kitabaka sai ka karanta littafinka kafa yau nafsika yawma alayka hasiba wato ka ishi mai hisabi maranka a yau ba sai wani ya maka hisabi ba shi ake cewa mafi adalcin hisabi shine a ce ka yi makanka an baka littafi aka ce to me ka gani ina ya fi dacewa ka je aljanna ko wuta me za ka ce man da. ما يهتدي لنفسي ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وزر أخرى ولا كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه دعك وان ديرك شريعه ya riki shirya ne don kansa wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wanda ya bata ya bace ne don ransa wala tazir wajiratun wizra ukra babu wani mai daukar laifi da ke daukar laifin wani wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula mu kuma ba mu kasance masu azabtarwa ba har sai mun aiko manzo saboda haka shi Allah ba inda zaka kama shi da laifi a kiyama ya riga ya turo maka manzo don haka in kai ka bi daidai kai makanka in ka ki bi kai makanka wa idza aradna an nuhlika qaryatan saboda haka sakamakon guda ne Allah ya ba mu labarin ya ba mu annabi Musa alaihi salamu littafi banu Isra'ila sun ki aiki da littafi me ya faru an halaka su ga alqur'ani gare ku in kun rike ku tsira amma Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan mun yi nufin halaka ga wata alqarya amarna mutrafiha farko shine muna bada umarni idan an bada umarni ayi kaza a bar kaza mutrafiha manyan gari fa ba za su ɗauka ba fa fasaku fiha za su yi ta fasikanci a wannan garin kaga sun yi watsi da dokokin Allah ko to tunda sun yi watsi da dokokin Allah me zai biyo baya fa haka alai halƙaulu, wancan alƙawari na Allah na sai ya yi azaba ga mai watsi da dokansa sai alƙawarin ya tabbata ga wannan alƙarya fa ha tadmira saboda haka sai mu darkake wannan alƙarya iyakar halakawa kaka kenan Allah ya gaya muku babu bambanci tsakaninku da banu Isra'il yanda aka ba su littafi an ba ku littafi yanda suka yi watsi da littafi azaba ya same su in kun yi watsi da alqur'ani abin da zai biyo baya kenan shi kuwa Allah bai jin nauyin ya hallaka dan adam me yace mana a gaba وكفى بذنوب عباده خبيرا wa kam ahlakna min alquruni ka duba baya kama tambayi masu tarihi shin jama'a nawa Allah ya halaka wallahi babu wanda ya sani sai shi an yi kafirai da yawa masu tsaurin kai tun daga zamanin annabi nuhu Allah ya dinga halaka su kuma Allah bai gaji ba duk wanda zai fandare ma Allah ya jira azabarsa Allah ka tsare mu wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira Allah mahalicinka ya isa masani game da laifukan bayansa Allah mai gani ne saboda haka Allah yana ganin abin da muke yi yana gani duk abin da muke yi Allah yana gani kuma ya san laifukan da muke mar amma mu kwanda sani idan laifin ya yi yawa da fa azaba za ta su me yace mana man man kana yuridu al-ajilata wanda ya zama rayuwar gaggawa ce bukatarsa shi duniya yake so kasan akwai wani dan adam banda duniya ba abin da ke gaban sa aljanna lahu fiha to za mu gaggauta mu bashi shi Allah mai tausayi ne mai biyan bukatan bawa ne amma abin da za a bashi a duniyan ba abin da ya ga dama ba ma nasha'u liman nurid kana son duniya to sai kayi sa'a in kana cikin waɗanda Allah ya ga dama ya ba su duniya to za ka samu amma ka kwanda sanin sun ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura za mu sanya marubutar jahannama a kiyama wanda sai ya shige ta yana zargin kansa sannan yana mai nisanta rahamar Allah tabaraka wa ta'ala wa man arada al-akhirata man arada al-akhirata wanda kuma ya zama lahira ce nufinsa kasan mutane iri biyu ne ba a hada su a yi musu kuɗin goro wallahi akwai wanda shi gabansa ba duniya bane lahira ce amma da yake abu a zuciya ne Allah kada ya sani idan lahira kake nema to ba wai ka so kawai ba wa fa'alaha sa'ayaha yayi malahiran aikin da ake a same ta dan ba wai dan kana son lahira kawai sai ka samu aljanna ba sai kuma kayi aikin samun aljanna sharadi na biyu wa huwa mu'min yana mumini fa ulaika kana sa'ihum mashkura waɗannan kokarin da suka yi a rayuwarsu abin godiya ne a ranar kiyama saboda ka Allah zai baka abin da ka nema din duk mutumin da ya zama bukatar sa aljanna to Allah zai sauke masa hanyar aljanna Allah ka samu na ciki sai ya ce wallahu lan numiddu kowanne muna bashi in ji Allah kowa muna bashi in dai duniya ne ha'ula'i wa ha'ula'i waɗancan musulmai mu ba su waɗancan kafirai mu ba su min ata'i rabbika daga kyautar Allah Allah bai hana wani kyautarsa ba wa ma kana ata'u rabbika mahzura kyautar Allah mahaliccinka ba ta zamanto killatacciya ba ba a taƙaita ta ga wasu mutane ba saboda yi sa a duniya za ka ga kafiri ya samu daula ya samu ilimi ya samu ƙarfi Allah ya ga dama ni'imar Allah bai takaita ta ga wani ba inda ta duniya ce sai Allah madaukaki ya ce mana unzur kaifa faddalna ba'dahu faddalna ba'dahum ala ba'd wa la akbar ka duba yadda muka fifita sashin su akan sashi a nan duniya in ka duba mutane ba ɗaya bane wani ya fi wani ta dukiya ta mulki ta ilimi ta komi za ka samu wani ya fi wani to karka ɗauka a nan duniyar ne kawai walal akhiratu akbaru darajatin fifikon da ake samu a lahira ya fi na duniya fifikon da ake samu a lahira ya fi na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa abai wata rana wallahi aljannar wani musulmi kaga kai ma ka shiga aljanna amma kafin ka iya hangen aljannar wani sai ka daga kayan da hularka za ta faɗi hangen da za ka yi can yadda kake ganin tauraro yau yanda a nan kake ganin tauraro haka aljannar wani a lahira ba za ka iya wato nisan ta gare ka kamar nisan tauraro ne a yau kaga ya nuna a lahira darajar ba ɗaya ba ce wani ya fi wani daraja wa akbaru tafdila kuma kyautar da Allah zai bayar a lahira ya fi wanda ya bayar a duniya Allah ka ba mu kyakkyawan kyauta a duniya da kiyama Allah ka sa muna da rabo cikin abin da muke gabatarwa Allah ka yi mana gafarar laifukanmu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك